ban san su wane ne iyayenka ba ban san dalilin da yasa suka yi watsi da rayuwarka ba amma bana tsammanin akwai wanda zai samu ɗa kamar ka ya ce far, sai dai idan da wani dalilin rantsa ido da nishi yayi san baya san ana yi mishi maganar iyayensa muryarsa na ɗan rawa ya furta ka daina yi min magana akan iyayena bana san su bana san duk wani abu da ya shafe su a rude, prime minister ya dubi fuskar danish da tsantsar mamakin yadda kalaman suka fito daga bakinsa har ko kokonto yayi anya shi yayi maganar ko da yayi yunkurin tambayar sa me yasa ya ce haka sai jin shi yayi shiru alamar wani baccin ya dauke shi hakika farajin da ya yayi akan iyaye sun tada masa hankali sun tsaya masa a kawon zuciyarsa duk da bai san dalili ba amma ya ji fargaba a ransa musamman ma da ya ambaci idan ya gansu zai kashe su limshe idanuwansa ya yi tare da ƙara janyo da nishi a jikinsa ya ci gaba da ɗan bubbuga bayansa kamar mai lallashin ƙaramin yaro a haka har shi ma bacin ya yi awon gaba da shi wata iriyar iska mai ni'imantacci ta kada wurin da suke gaba ɗaya abin da ke faruwa akan idanuwan yazirin sai dai ba su samu damar jin komai da suke tattaunawa ba a tsakaninsu saboda akwai tazara na nawar ajiyar zuciya gimbiya muji da ta sauke tare da kallon yazirin da ke a gefenta gwanin ban sha'awa sun burge ni a yanda suka kwanta kamar uba da ɗansa ban taɓa jin zafin rashin ɗa namiji ba sai a yau da na kalli hatim da yaron nan wallahi sun yi min kyau sun tafi da imani na cikin sanyin murya gimbiya da ta yi maganar jikin yazirin ya yi sanyi lakwas tamkar wanda aka zare wa laka idanunta sun ciko bi da kwalla ta soma magana ba tare da ta janye idanunta daga kan shimfiɗar su hatim ba dadi ya bani tausayi na tausaya masa momi daga shi har matashin nan ina ƙaunarsa ina jinsa kamar ɗan uwana na jini da raunatacciyar murya ta yi maganar mun abin da ya fi taɓa zuciyana yaran ba su da kowa a daji aka tsince su kamar yadda na ji kai always ya faɗa wallahi ban ji daɗin yadda su ummu saratu suke jifan su da munanan kalamai ba ni abin da ya ɗaure min kai yaran sun yi kama da family din dadi sosai jinjina kai mu ji da ta ba tare da ta iya furta komai ba ta yi mukura ta miƙe cikin takun nutsuwa ta nufi shimfiɗar su hatim Yazirin na zaune ba ta bi bayanta ba, ba komai zuciyar da ke tayo mata ba. Face lokacin da ta haifi baby boy ɗinsu da suka rasa. Hakika ta ji bakin cikin da bata samu damar ganin ko da gawarsa ba ne. Ta so a ce ko da fuskarsa ne ta gani. Tuna wannan yasa ta ji hawaye sun taru a cikin idanuwanta. A daidai bakin shimfiɗar ta ɗan tsugunna tana kallon Danish from kafa zuwa zuwa fuska. yayin da zuciyar take a zalzalarta da ƙaunarsa sai kallon shi take yi babu gyaftawa ranta ne ya raya mata wani abu da ba ta da tabbaci a akan shi nan ta ji tana son ta jaraba gwadawa miƙewa ta yi da sauri ta zagaya ta ɗaya ɓangaren da farantin abincin da aka kawo musu suke ta zaro ƙaramar wuka ta yanka furut ta dawo ɓangaren inda danish yake ta tsugunna duk akan idan ya zirin, da mamaki ya gama cikata zuciya da sake-sake a ruɗe ta furta me momi za ta yi da wuka hankalinta ya dan tashi tsoronta kada ta aikata wani abu duk da ta san hasashenta ba zai taba zama gaskiya ba a hankali ta daura ziraran yatsun hannuwanta akan sumar da nashi ta riko kasanta cike da fargaban kada su farka tana yi tana kallon fuskokinsu cikin kwanciyar hankali suke fuskantar suke fitar da numfashinsu bacci yayi daɗi yatsun hannunta na kirma ta yanki sumar kan danish da wukar ajiyar zuciya ta sauke tare da miƙewa ta mayar da wukar cikin kayan abincin kafin ta juyo ta juya tana faman sauke ajiyar zuciya ta nufi yazirin tun kafin ta karasa yazirin ta miƙe tana tana faɗin momi me yasa kika datsar masa gashin kai idananta ta zaro tana nuna ziraziran gashin danish da gimbiya mujidat ta cira daga kanshi fuskar ta ɗauke da marmashi ta ce ki kwantar da hankalinki kin san dai mom ɗinki ba matsafiya ba ce dariya yazirin ta yi ina kyautata miki zato a ko da yaushe raba raina limshe ido gimbiya mujida ta yi ki aje mun gashin nan a wurin ki, idan muka koma gida zan tambaye ki shi da sauri yazirin ta karbi gashin daga hannun man mu da ta cire kofa din wayarta ta daura gashin a bayan wayan kafin ta mayar da kofa din sosai ta matse shi ta yanda ba zai taba faduwa kasa ba yanzu ki zo mu koma mu koma dina hall din kada a ji shiru babu ne babu hatin bayan saboda mu akai taron amsa mata yazirin ta yi da to a jere suka nufi hanyar fita daga gaidin din suna tafiya yazirin na waiwayen shimfiɗar su da nishi har sai da ta ɓace ta tukunna ta ɗauke idanunta daga gare shi Allah sarki a can ko Dina Hall bayan Zara ta kammala yin wayar jiki na rawa ta dawo ciki tana neman Onesa kamar za ta zauce sai 'yan waige-waige take yi babu ita babu alamar ta kusan sau uku tana zagaye tsakar hall din wurin neman Onesa amma babu ita zuciyarta ba karamar karaya ta yi ba har cikin ranta bata ji daɗi ba saboda ta so su sake ganawa da juna yarinyar ce ta kwanta mata a ranta musamman ma yanda ta sakar mata fuska har ta amince mata su yi suka yi hotuna dabara ce ta faɗo mata ganin ɗaya daga cikin matasan 'yan matan a tsaye tana kallon masu yin rawa akan dancing flow sai murmushi ta sake da sauri zara ta nufe ta muryarta da sanyi ta furta sannan baiwar Allah firgigit batul ta dube ta da alama ta razana dan bata tsammaci jin muryar wani a kusa da ita ba ki hakuri na baki tsoro ko da fara'a zara ta yi mata maganar batul kuwa sai kallon bakuwar fuskar take yi taki tanka mata gani take kamar za ta cutar da ita ne tunda ta fahimci ba sa san su mika mata hannu zara ta yi ni suna na zara ke ba Ciki da rashin yarda ta furta batul muryarta da ɗan rawa ta yi maganar ba tare da ta ɗaura hannunta a saman na zara ba nan take zara ta fahimci tsoron da take ji hakan ya sa ta ce ki kwantar da hankalinki yar uwata bana ɗaya daga cikin waɗanda suka ci muku mutunci ɗazu still bata sake still dai bata saki fuskar ta ba Shi kenan, yanzu ki faɗa min ina yar uwarku Unaisa muna cikin magana da ita ɗazu aka kira ni a waya sai na je amsa kiran kafin na dawo na taras bata nan ko kin san inda take sai da ta ambaci sunan Unaisa Batul ta fara kyakkyafta idanuwanta tana bin ɗakin taron da kallo sai yanzu ta tuna da tsawon lokaci da bata ga giftawan Unaisa ba kuma bata kuma ta cikin masu yin rawa nan fa hankalin Batul ya fara tashi ta fara yin waige fuskar fuskarta a yamutse babu nutsuwa ganin yadda ta daga hankalinta ne yasa zara cewa ko ke ma baki san inda ta je bane daga mata kai Batul ta yi muryar ta addabarbarce ta furta ban ban sani ba ba mu jima da rabuwa da juna ba a tare muke zaune can mu da su chief kafin tashinta ta faɗa tana nuna mata wurin riko hannun batul zara ta yi zo mu je mu nemo ta da sauri batul ta bi zara suka so mu bi sako da lungu na hall din suna neman unesa ba tare da sun faɗa ma kowa ba Hala sarki wannan kenan jin ta riko hannun shi ya sa shi yin saurin fuskewa yana binta da kallo mai cike da fargaba cikinsa harkar ma yake yi saboda matar bata kwanta masa a ransa ba marmashi ta dan sakar masa cike da fargaban cike da fargabansa ta furta kai hakuri dan Allah ba wani abu zan yi maka ba ina so mu yi hoto ne ta faɗa tana nuna masa iPhone ɗin hannunta maki mata ka faɗa Naufal yayi muryarsa da irin tsiwa tamkar zai fashe da kuka yace ban so ki kyale ni kuma wallahi ki daina kallo na ran shi a bace yayi maganar a hajjati ta soma lallashin shi gudun kada ya janyo hankalin mutane gare su dan Allah ka hakuri idan na bata maka rai alma alfarma ɗaya nake nema a wurinka ka faɗa min sunanka harara fal ya wurga mata yana faman haɗiye rai ya ce na Sajid tuni yanayin fuskar ta ya canza ta yi zaton za ta ji irin sunan ɗanta gyaɗa kai ta yi mishi gyaɗa kai ta yi masha Allah Allah ya yi wa rayuwarka albarka amma baka ga muna kama da juna ba ta faɗa da fara'a akan fuskarta ta bi baki na ya yi alamar ta takura masa har dan bubbuga kafafunsa ni ba na kama da ke ban san ki ba dan Allah ki kyale ni in shaki iska yanayin yadda ya yi maganar ya so ba ta dariya Na ji zan kyale ka ka shaki iska but please ka bari na ɗauki hoto da kai juya mata kiyaye a takure ce sai dai ki ɗauki bayana dariya ta yi sosai tana kallon bayansa kaga don Allah ka juyo na ɗauki fuskarka ita nake son gani har ma in nuna wa mijina shi ma ya ga mai kama da ni make mata ka faɗa fal yayi alamar a'a magiya ta rinka yi masa amma yake juyowa ta rasa ya za ta yi da shi sajid da ke kallon su bai san me suke tattaunawa ba a hankali ya nufo su bro me ke faruwa ne ya faɗa yana kallon fuskarsa da ke a ɗaure da yatsun hannu ya nuna mishi hajjati da ke a bayan shi matar nan ce ta ɗazu da take ta kallona. shine ta biyo ni wai dole sai ta dauke ni hoto ni kuma na ce mata bana so dagowa Naufal yayi suka hada ido da Hajjati har ta bude baki za ta yi masa magana sai kuma ta fasa saboda ganin siffar Sajid kamar zai fi Naufal din wurin kai a tunaninta amma ga mamakinta sai jita ya ce mishi to me a ciki ba hoto kawai ta bukata ba daga masa kai Naufal yayi riko hannun shi Sajid yayi da Allah juya ka je ku dauki hoton idan ba haka ba ba zan ƙara taimaka ma wurin koya maka karatu ba ba dan ya so ba ya juya yana nufar hajjati da hararar ƙwayar idanuwansa kamar za su faɗo kasa na gode sosai kai me sunanka fuskar ta ɗauke da marmashi ta tambaye sajid kafin ya yi yunkurin ba ta amsa naufal ya yi saurin cewa sunan shi naufal wani kallo sajid ya yi masa da ruɗani akan fuskar akan fuskarsa jin ya canza masa suna da ido ya yi masa alamar da nan take ya gane me yake nufi wato ya faɗa mata sunansa a matsayin nashi shine ya ce shi sunansa naufal jim ta danyi har a cikin zuciyarta sunan ya dake ta ta so a ce mai kama da ita ne yake da suna naufal sai dai kashi shi sunansa sajid kawo wayar na yi muku hotunan da sauri ta miƙa masa sajid wayar ya karɓa ya soma ɗaukar su hoto hada kokarin jan naufal ya matsar da shi jikin hajjati gaba ɗaya ya takura mishi duka hotunan sun yi bala'in kyau kamar ɗanta sai dai fa babu fara'a akan fuskar Naufal har ya kammala ɗaukar su Hajjati ta bi wayar tana yi musu godiya ta karɓi wayar tana musu godiya su ma su Jamima an yi musu hotuna tare da Samu Barak da Mum Turai hatta su Zaki sai da suka yi hotuna da su kamar 'yan uwan juna haka zalika su Haris da Sajid su ma hada su aka yi hotunan kowa yayi kyau ana ta kwasar shagali Hajiya Saratu da ke ta faman satar kallon Parvin duk inda ta yi akan idanta, ta sanya mata ido sosai. Tsabar ji da kai ne ya hana ta ta nemi alfarmar da su ɗauki hoto a tare, sai ta koma tana ɗaukar ta a fakaice da wayar hannunta ba tare da ta ankara ba. Hankalin Batul ba karamin tashi ya yi ba, ko ina sun duba, ita da Zara babu Unesa. Cikin tari ya fara kirma tsabar tashin hankali, su ne har wajen hol ɗin neman Unesa, dawa ciki suka yi cike da fargaba. can zara ta tuna da akwai restroom a cikin ɗakin taron ajiyar zuciya ta sauke tare da kallon batul ta ce su ɗan jira ta watakil ta shiga toilet ne zama suka yi a table ɗaya ita da batul suna jiran unisa ta fito allah sarki chief always a tsaye yake a wani area da ke a hall ɗin ya juya bayansa hannunsa ɗaya a rike da iphone ɗinsa yayin da ɗayan hannun ya zuba sa a aljihun wandonsa bai jima da kammala yin wayar da ta yi silar ta dasa daga wurin zamansa ba layin bos ya danna mai kira bugu ɗaya ya yi bikin muryarsa kasa kasa tamkar mai ya raɗa ya furta ina fata ka same su lafiya Wanda oda hani muryar bos ta kara karaɗa kunnensa tun da na shigo gidan suna nan cikin ƙoshin lafiya ya labai yanzu haka ina a tare da salsabil sai faɗa yake yi min wai jiya hankalinsa ba a kwance ke ba sun ji shiru dr Jazz bai loiko su ba sannan mu ma ba mu kira ba kamar yadda muka saba daga can cikin wayar ya jiyo muryar salsabil yana faɗin ka faɗa masa jiya ko isasshen bacci ban samu ba dije ta hana musu kone daga ni har yan uwanta da kirna na samu yarinyar nan ta yi bacci limshe ido ya yi a hankali ya furta please tell him i'm sorry insha Allah cikin kwanan nan za su baro unguwar su dawo cikin yan uwansu je ce amma na ji daɗi yalla bai saboda bani da burin da ya wuce in ga an haɗa kan yaran nan su gana da yan uwansu hankalinsu sai ya fi kwanciya sun dan jima suna yin wayar kafin daga bisani suka yi sallama tun kafin ya sauke wayar daga da daɗin kamshin turaren ta ya ke hancinsa har sai da ya limshe idanuwansa saboda yanda turaren ya ratsa shi tunan ransa ya bashi cewar ita ce saboda haddar turarenta da ya yi shiru yayi ba tare da ya juya sun fuskanci juna ba sai ma ya ci gaba da danna wayar sa. sautin taron da ya ji ne ya sa shi saurin juyowa ya kai idanuwansa saitin inda take hannunta ɗaya dafi da gefen cikinta ɗayan hannun kuma yana riƙe da mayafinta da ya zame lallausar suman kanta ta lallaɓa bayanta baka wulik da ita babu alamun ta san da zaman shi a wurin yanayinta kamar ba ta a hayyacinta ganin tana kokarin faɗuwa kan fulo ya sa shi yin saurin nufarta ya sanya hannu ya janyo ta baki ɗaya ta faɗa kan jikinsa luf ta kwanta masa ta daddafe waist ɗinsa da hannunta yana iya jiyo fitar numfashinta da sauri-sauri hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba nazili are you okay What is wrong? Are you right? A dan ruɗe mata maganar. Kara kanka me su tai muryar ta da wani irin sanyi da zaki ta furta. Bana jin daɗi. Kaina da ciki na ciwo suke yi min. Sannan bana son hayaniya. Kwata-kwata bana son zama a wurin nan. Yanayin yadda take yin maganar ba ƙaramin narkar masa da zuciya yayi ba. Kamshin turaranta ya kanainaye sa. Bana son zama a nan. Rikicewa nake cikin wani irin salo take maganar. Nazili karshe ce babu na jimin, babu namijin da zai haɗa jiki da ita ba tare da ya ji nauyi ba tare da ya sauyi a tare da shi ba ko da kuwa zuciyarsa dutse ce ba komai ya sa shi yadda da kalamanta ba face sanin lalurarta na rashin son hayaniya tun da kuruciyarta daga baya ne ta samu sauki baya da likitoci suka tsaya tsayin daka don ganin ta dawo normal tunaninsa abin ne ya dawo mata yanzu shi yasa ya aminta da ita yanke shawarar fita yi da ita daga hall ɗin ko ta samu lafiyar jikinta ok mu je na kai ki gida ki samu ki huta make masa kafaɗa ta yi tana faɗin i can't kallon takalman kafarta ya yi wasu matsiyatan takalma ne masu tsayi na fitar shari'a irin takalman da ta fi sha'awar sanyawa kenan mafi yawan lokuta suna jaza mata ciwon kafa sai da fara duddubawa ya tabbatar babu mai kallon su kafin ya sanya hannu ya ɗauke ta gabaki ɗayanta ya nufi sakwando da ake fita hall ɗin bai bi ta ainihin kofar fita ba don baya son wani ya gansu bayan sun fita ya yi wa ɗaya daga cikin sojojin da ke tsaron kofar magana akan ya kawo mishi motarsa bayan ya mika masa ki jim kaɗan sai gashi ya kawo motar ya fito tare da buɗe musu a basket ya shigar da a backseat ya shigar da nazali sai faman limshe idanuwa take yi masu kama da na su saboda kyau cikin kulawa ya ce cool down yanzu za mu ƙarasa gida ya faɗa yana nuna mata sojan da ya kawo masa motar girgiza masa kai ta yi da wata iriyar kasalalliyar murya ta ce ka bar shi kawai kai da baka da lokaci na gobe ma ba zan bar ka san kwata-kwata ba zan kuma sake saka a ido nan kusa ba sai ya ji kamar bai kyauta mata ba a matsayinta na 'yar uwarsa rabaransa kuma jinin jikinsa bai gama yanke shawara da zuciyarsa ba ya ji ta riko hannunsa bai san sa'ad da ya shige cikin motar ba sojin da zai yi driving ɗinsu sai yawa motar ki driving slowly suka miƙe hanyar zuwa gidan prime minister a lokacin da bai yi tsammani ba ya ji ta ɗaura kanta saman shoulder ɗinsa ta riko yatsun hannayensa a cikin nata wani irin sanyi-sanyi ne ya ratsa zukatansu tsawon lokaci ba sa kula juna ɗanta ne ya bata cewar yana kallanta a hankali ta ɗago da sexy eyes ɗinta a kan fuskarsa karab suka shiga cikin nashi ci gaba da kallon juna suka yi babu alamar gajiyawa gaba ɗaya sun shiga yanayi sai dai fa duk da haka babu fara'a kan fuskokinsu kamar ba sa son kasancewa da juna bayan motar ta isa gidan bata bari chip ya kubce mata ba don ta fahimci hankalinsa na akan dina hall ɗin kuma ta san bai wuce saboda yarinyar nan ba jan shi ta yi da karyar ciwo da ke sisina har ta samu ya bi ta faɗinta don ta ji daɗin riƙe ta da ya yi kamar yadda faryat ta tsara mata. Back to Dina hall. Bayan tafiyar Nazili da 'yan mintuna sai ga kiranta ya shigo layin faryat. A lokacin har ta koma wurin su Zulaihat bayan ta gama shirya makircin. A hanzarce ta bar wajensu ta samu wurin da ba kowa ta yi fikin ta kara wayar a kunnanta. Muryar Nazili tamkar ta mai jin bacci ta ce Faryat na kira ki ne na yi miki godiya yanzu haka muna a gida tare da chief na ji daɗin jin hakan sister babu godiya a tsakanina da ke na yi ne saboda farin cikin ki ina yarinyar nan take ras ta ji gabanta ya faɗi jin abin da naziri ta ce ita sam ta manta da zancen yar mutane da ta sa aka kulle a restroom na ji kin yi shiru baki ce komai ba sister kulle ta nayi yi a restroom yanzu zan je na buɗe ta okay okay ba ni da matsala da haka tunda bukata ta riga da ta biya kawai ki kyale ta ko ma dai ki bude tan kawai okay bari na je na bude ta sallama suka yi da juna tsaye tai tana bin hall din da kallo can ta hango matar da suka hada baki da ita cikin sauri ta nufe ta ke ina son magana da ke ki biyo ni yanzu da sauri matar ta bayan ta suka kebe a wani wuri yarinyar da na sa kika kulle a restroom ita nake so ki je ki bude ta yanzu hannu matar ta sa tana lalban aljihun uniform din jikinta can ta rabka salati tana faɗin inna lillahi na shiga uku idanu a zare faryar ta ce what muryar ta tamkar za ta fashe da kuka ta ce sister i think i lose the key ba tare da ta sani ba waro idanu faryar ta yi cike da masifa ta ce amma baki da hankali so kike ki ja min bala'i kin manta yadda muka yi da ke ne sai da nace miki da zarar kin kira da zaran kin ga kira na ki je ki bude mata kofa shine zaki ce wai ki ya bata ta faɗa tana zare mata idanu ta ci gaba da cewa to wallahi baki isa ba ki san yadda zaki ki nemo shi da gaggawa ki bude ta ta faɗa tana faman ciccije labanta da yatsun hannunta ta nuna ta kada ki bari in nuna miki kalata idan ba haka ba hmm, kin san sauran Rai a bace ta faɗa tare da juyawa har ta fara tafiya ta ɗan dakata tunowa da CCTV da ke a hall Hankali a tashe ta kuma juyowa ta kalli matar da ke a tsaye ido ya raina fata. Cikinta sai kyarma yake daga gani tana a cikin matsanancin tashin hankali. Allah sarki wannan kenan. Duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Tantin yadda za ta kasance kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takun karshe Kashi na talatin da biyar. a hankali da nishi dan bude idanuwansa yana satar kallon fuskar hatim da ke adab da tashi wani irin kallo yake jifansa da shi mai wuyar ruwa ba tare da prime minister ya ankara ba ban san su wane ne iyayenka ba ban san dalilin da yasa suka yi watsi da rayuwarka ba amma bana tsammanin akwai wanda zai samu da kamar ka ya jefar sai dai idan da wani dalilin